ya samu labari mahaukaci ne mahaukaci ne da mutum ya fara farin gaskiya siffan farko shine mahaukaci ai mahaukaci ne wato an ce maka mahaukaci ba mai kenan ai wani lokaci mahaukaci ba na da amfani ai eh, siffan mahaukaci yana da amfani akwai labari da na taba ji mai ban mai ban al'ajabi wato mahaukaci zo yana jin wazi ana wazi mahaukaci na sauraron wazi shi mashayin giya ya tako zo shi ma ya so jin wazi ga mashayin giya shi ba maukaci bane ma giya sha amma wanda kuma shi maukaci shi mashayin giya ya daga hannu ya ce malam ina da tambaya mashayin giya zai tambaya gurin wazi malam ya ce menene ka shi ya ce tambaya na shine dusi dika kun san dusi dika yaran yanzu kan ba su san shi ba ko bi dusi akwai diyan dusi sannan kuma da dusin da kanshi da shi iyayen mu ke yi nika abubuwa su tomatoes da wane ne mu duka mun nika mun yi nike nike da shi shai mashayin giya ya tambayi malam ya ce malam tambayan da zan yi ne. duk sindika shai malam ya ce naji ya ce in ana nika kai sawa'un gyada ne ko tamantan ne ko in ana nika na maga yana gurru gurru shi ya ce ya ce karan na yake fitowa cikin dutsen ne ko cikin diyan ne shi malam ya duba shi a tambaya ke da mahaukacin na zaune shi ma ya ji shi mahaukacin shi ma ya zo shi sa yanzu ga mashayi ga mawakaci ga malam da kaiwan gaban da kaiwa gaban malamin she mahaukacin ya zuka ma mashayin mari kai she ya yi kara kowa ya ji she ya tambayi mawakaci ya tambayi mashayi karan marin nan cikin kumatunka ne ko hannuna ne